بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta 24 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu da da biyar. lissafin nasara yau ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. idan ba ku manta ba muna cikin suratun nisa alarama ko za ka tuna inda muka kwana ولله ما في السماوات وما في الأرض يوا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله نعم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا الله ما دوكي ولله ما في السماوات وما في الأرض abin da ke cikin samai da abin da ke kasa duka nashi ne duka na waye duka nashi ne kuma wannan ita ce gaskiyar magana ita ce gaskiyar magana ba wanda ke da wani abu banda Allah ba wanda ke da wani abu banda Allah ba mai iya yin wani abu kuma banda Allah duk wanda kaga gaya wani abu a nan duniya to sai da ya dauko kayan Allah amma dai bai da nashi idan tele ɗinka riga watakila sai da ya samo yadi eh? wanda ya yadin watakila sai da ya samo auduga to yanzu ko baka yi saka ce wanda ya auduga saboda an koma zuwa kayan Allah bature da zai yi mota watakila sai da ya samo mai sai da ya samo karhe to shi karfen waye na Allah ne da ya bamba da roba ita robar sinadarin waye na Allah ne a duk wani abu da za ka iya yi an kai takalmi sai da ka nemo fata kamin a samu fatar sai da aka samu akuya to ita akuyar tawaye in gida aka gina sai da ka nemo simintin Allah da kasar Allah da farar kasar Allah ka samu wani kato halittar Allah ya ku gane ma na walillahi ma fi samawati wa ma al ard duk abin da ka gani kayan Allah ne ko an sarrafa an jujjuya wani yace nashi ne in ka bi silsila sai ka samu kayan Allah ya samu ya makale amma ba na ba bane Allah ka gafarta mana to ashe ko idan haka lamarin yake ya kamata mu ji tsoron Allah yasa Allah ya ce wala qad wasayna allazina utul kitaba min qablikum Allah ya ce hakika mun yi wasiya ga waɗanda muka ba su littafi kamin ku a kamin ku waɗanda muka ba su littafi mun musu wasiya wa iyakum da ku karan kanku Allah ya ce an taqwallah ku ji tsoron Allah kuma wannan magana haka take babu annabin da Allah ya turo bai ce masa ya wa jama'a wasiya su ji tsoron wa su ji tsoron Allah ba annabi nuhu Allah ya ce kazzabar qaumun nuhin al mursalin kazzabat qaumun nuhin al mursalin yawa in qala lahum aquhum nuhun ala tattaqun ke kun ga annabi nuhu ya faɗa wa mutanansa ala tattaqun ko kenan su yi me su ji tsoron Allah adawa ma kazzabat kazzabat adun al إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون ثمود وكذب ثمود كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون أخوي أصحاب الأيكة على رمى كذب أصحاب الكهف كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون أقول النبي لولو على رما كذبت قوم لوط كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون يوم النبي ما يفعل منا يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون شما النبي الله يا جماعة يا أيها النبي اتق الله أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين واي إن الله كان عليما حكيما dukkan annabawa da aka turo babu wanda bai faɗa wa mutanensa su ji tsoron Allah ba shi yasa Allah ya ce wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah saboda takawa ita ce wato daraja ta kololuwa da dan adam yake samu ita ce daraja ta kololuwa da Allah madaukin sarki yake ba dan adam ita takawa da ka same ta an riga an gama shedan ma ba yadda iya da kai innal ladzina takaw idza masahum da'ifun min ash-shaytan إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن أنزل تلك إسرائيل باكر مثلا وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حكما مقضيا أنا الدنيا بابك مكة نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا أنا دنيا كو بابو كمان كإن أكرمكم عند الله إن أكرمكم عند عند الله أتقاكم زين للذين كفروا الحياة الدنيا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة أه. والله يرزق من يشاء بغير حساب أن كان التقوى باكي باشي قوتر جهنم فأنذرتكم نارا تلزا فأنذرتكم نارا تلظى يا تكي لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إن كان على تقوى الجنة كان إيمان فاري إن المتقين إن المتقين في ظلال وعيون إن المتقين إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين إن المتقين في جنات ونعيم إن للمتقين إن للمتقين مفازا منين مفازا حدائق وأعنابا أكو يا متى وكواعب أترابا Yashe babban daraja a duniya ita ce ne, ita ce takawa. Da ka samu baka da matsala. Baka da me? Baka da matsala. Kusa yin izala malamai ne, da ka ji ayar an san sakon inda ya rufa. da yan bid'a ka tara sai ka bi kowace ka sake dawo ba Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah sai Allah ya ce wa in takfuru amma idan kuka kafirce kuka butulce wa Allah eh to fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ba ku cutar da Allah da komai ba waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa gaba ɗaya na Allah ne abin da ke sama da abin da ke ƙasa duka na na Allah ne kai dan ka kafirce mai kashe Allah ne gaba da mutanen duniya an ka kwatanta su da mala'ikun Allah mutanen duniya su nawa ne duk girman saman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sama ta yi ƙara annabi ce bai zai hana ta yi ƙara babu wani wuri a sama babu wani fili a cikin sararin samaniya gaba daya face akwai mala'ika ko yana yi wa Allah tsayuwa ko yana yi wa Allah ruku ko yana yi wa Allah sujada sama balle wannan ya duniya taka da ta kai cikin cokali ba da za ka ɗauke ta a jefa a sama in an ce ka nemo inda ta fada an haɗa ka da aiki abadin waye a ciki mala'ikun Allah ko ba sa saba wa Allah ah ka kalli mutanen duniya kawai yanzu kai kai kadai kawai duk mutum ɗaya cikin mutanen duniya mala'ika da ke lura da shi akwai mai rubuta lada ko bayan wannan fa akwai mai rubuta zunubi wannan duka mala'ika ne akwai bodyguard waɗanda suke lura da shi akwai mala'ikun da ke dutin dare akwai masu dutin rana lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah Allah yace lahu mu'aqibatun yana da mala'iku masu canjin duti inji Allah madaukin sarki akwai masu dutin rana akwai masu dutin dare da Allah ya sa wa kowane dan adam kwara daya me aikin mala'ikun ya hafa zuna na min amrilla ai ya hafa zuna na bi amrilla suna ba shi kariya da umarnin Allah to kowane dan adam mala'ikun da ke aiki akan shi kawai masu yawa ne kenan da mala'ikun da mutanen suwa suka fi yawa to dan ka kafircewa Allah ne kai wannan bishiyar tana tsarkake Allah dutsi na tsarkake Allah tsuntsu na tsarkake Allah akuya na tsarkake Allah ها وإن تسبح وإن من شيء وإن من شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الله ما سركي شيء يسبح له السماوات تسبح له السماوات sammai guda bakwai suna tsarkake sunan Allah in ji Allah wal ardu da ƙasa wa man fihin da duk wanda ke cikin su Allah ya kai mu gane ba wa in min shay'in babu wani abu illa sabbihu bihamdihi fa yana yin tasbihi da godiya ga Allah madaukin sarki sai dai Allah ya ce walakin la tabqahuna tasbihahum sai dai ku ne ba ku gane tasbihin da suke ba ku fahimtar sa to dan adam nan ka cewa Allah ne mazala ce sai sa Allah ya ce muka ce fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard Allah ya ce wa kana Allahu ganiyan Allah mawadaci ne idan kun kafirce masa oho ya wadata da ku bai da bukatar ku hamida sannan abun godiya ne ya yi ni'imomin da ko kai baka gode masa bai yana da mai gode masa hmm. to me aka rasa shi yasa Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara man kafara fa je ta surutu ibrahim wa kala musa ya kaumi in kuntum amantum wa musa ya kaumi in takuru antum wa man ya kaumi in ta kuru an turu wani sinar da jari'a wa kwala mota in ta an tunwa ma rufe arzikin jami'a ta yi lafi Allah ba a kuma kusan kwakwalwar alamomi kamar kwamfuta take idan ka bayar idan ba haka ya shiga kwamfutar ba to sai ya sake browsing ya ga ina zai samu annabi musa ne yake fada yake fada wa mutanen sai sai in tattu idan kuka kafirce antum ku wa man fil ardi jami'a da duk wanda ke duniya ma cikin kasa gaba daya wallahi ba ku ci Allah da komai ba fa inna allaha la ganiyun hamid lalle Allah mawadaci ne kuma abun godiya ne kenan da kun kafirce maka kun cutar da shi ba ku cutar da shi ba ala rama da wasu rotu ta gabun da amal da zina kafaru allan yi ba'atu da amal da zina kafaru allan to da kata alam ya ati kum naba'u allazina alam ya ati kum naba'u allazina kafaru min قبل فلاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد الله sarki ce zalika bi annahu kana ta'tihim rusuluhum bil bayyinat wannan ya kasance saboda manzanninsu sun kasance sun zo musu da hujjoji bayyananu fa kafaru sai suka kafirce fa qalu sai suka ce abasharun na. yanzu mutum ne zai shirye da mu dan adam Allah ya rasa wanda zai turo ba zai turo mala'ika ya mana wa'azi ba sai turo mana mutum dan adam Allah ya ce fa kafaru sai suka kafirce wata wallan suka juya baya Allah ya ce wastagana wa kazan Allah Allah sai wadatu ga su wallahu ganiyun hamid Allah mawadaci ne sannan shine abin godiya to ashe dan kun kafirce kun cutar da Allah ba ku cutar da Allah madaukakin sarki ba shi yasa Allah ya ce fa in fa in tawallaw wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ganiyan hamida eh. sai Allah ya ce ne a gaba da rama wa lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila Allah ya ce wa lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abinda ke cikin samai da kasa duka na Allah ne Allah yana ƙara jaddadawa sai dai duk inda ya jaddada akwai abinda Allah yake so ya gina akan magana da ya fara. kun ga a can gudun sai nuna wadatar saka duniya gaba ɗaya ko nan kuma da wa lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi sai ce wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zama abun dogaro kenan duk wanda ka dogara da shi ba Allah ba ka rike kumfa ka rike ne to kaddara ka dogara da sarki sai ai mu ne manyan fada a fada mai alfarma sarki ha ko ka dogara da gwamna ka ce mu ne manyan manyan mukarraban his excellency ko ka dogara da alarama ka ce mu ne manyan manyan Eh? ko ka dogara da daraktan agaji ka ce ai mu ne manya manyan karabai ko ko da alhaji babba kana da wani alhaji ka ce da shi ka dogara ku ne na kusa ko da malam kabiru gombe <laughs> to balle ka dogara da malam kabiru gombe ka rike shi ta <laughs> to duk waɗannan wayan da na lissafa yin da su ka dogara wata ran za su mutu ko ba za su mutu ba za su mutu to idan wata ran za su mutu kenan aikin banza kai hmm. kenan me kai aikin banza kai tunda wanda ka dogara da shi da in ya mutu ya riga an gama kenan idan zaka dogara dogara da wanda bai mutuwa fa tawakkal ala al alladhi la yamut tawakkal ala alhayy hayy alladhi la yamut wa sabbih bi hamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira Allah ce in zaka dogara ka dogara da al alladhi la yamut rayayye wanda bai mutuwa wane ne rayayye wanda bai mutuwa ashe shi kadai za a yi dogara da shi duk wanda ka dogara da shi wata zai mutu sannan matsala ta biyu duk wanda ka dogara da shi akwai inda ba zai iya taimakon ka ba in ka dogara da gwamnan Sokoto sai matsala sai ta same ka a can wani gari a cikin ƙasar Ghana ba ran Najeriya ba ran Najeriya ba ne balle ka ce ai ba matsala zai buga wani gwamna abokin shi waya to dara cikin kasar Ghana ne akwai wani gari Tamale can bakin bodar karshen kasar Ghana mun je gari mu yi wazi daga nan sai dai ka tsallake boda to zai iya taimakon ka ba zai yi taimakon ka ba idan ka dogara da shugaban kasar Najeriya sai bala'i ya same ka a wata kasar da Najeriya take rikici akwai abin da zai yi maka duk wanda ka dogara da shi akwai iya inda sai in anan ne ka samu matsala zai iya taimakon ka akwai inda in can ka samu matsala nan power sa jurisdiction ɗinsa bai kai wurin ba a can bai iya taimakon ka to shi Allah shi kadai ne yake dogara da shi duk duniya gaba ɗaya jurisdiction ɗinsa ne tun daga mafita rana har mafaɗa rana akwai inda ba jurisdiction ɗinsa ba babu inda ba jurisdiction ɗinsa ba saboda shine rabbul mashriq wal maghribi la ilaha illa huwa to shi ne rabbul mashriq ubangiji tun daga inda rana take fitowa wal magharibi har inda rana ke faduwa duka shine ubangijin wurin akwai inda zaka samu matsala da ya wuce tsakanin inda rana ke faduwa da inda take fitowa ki to la ilaha illallah babu an bauta da gaskiya sai shi shi kadai ne zai iya taimakon ka a duk inda kake la ilaha illallah saboda ka fattake zuwa kila zaka rike wanda zaka dogara da shi rike shi shine jurisdiction din sa ya kai ko ina shi yasa Allah madaukin sarki da yace walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yana so ya ka gina maka wani karfin ikon sa ne kuma yanzu na daban shine wa kafa billahi wakila sai Allah ya ce mai a gaba da rama Allah maɗaukin sarki ya ce in ya sha in ya ga dama yuzhibu ku sai tafiyar da ku ayyuhan nasu ya ku mutane gaba ɗaya duniyar nan ya sa wani mala'ika ya sa tsintsiya ya share mu gaba ɗaya kaf duniya a share ta ba kowa ba wanda za a rage bayan ya share ku kaf daga duniyar waya a tibi akare kuma zai iya kawo wasu ya sake zubawa banda Allah wa ke iya wannan kai in kana karanta Qur'ani baka san Allah ba to ka gama lalacewa in ya sha yusibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akare yazo da wata al'ummar daban Allah yake wa kana Allahu ala zalika qadira Allah ya kasance mai iko a bisa ya aikata haka ya aikata me ya tafiyar da ku gaba daya ya sake kawo su ya sake zubawa ana rama je ka suratul fadir ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid to muje يشاء يذهبكم ويأتي بآخرين إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك وما ذلك على الله بعزيز سورة إبراهيم يقال ما إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك وما ذلك على الله بعزيز أتكين سورة ma'ida nan ma sai sake cewa ya ayyuhal na amanu manyar yartadda minkum an dinihi ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqawm na'am فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يوا الله واسع عليم to tashi daga nan je ka sura antum antum haula تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم فمنكم من يبخل يوا ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء يوا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم ولا يكونوا أمثالكم الله أكبر duk wayannan ayoyin sakon da suke bayarwa Allah in ya ga dama zai iya tafiye da mu gaba daya يشأ a cikin ayat suratul fadir Allah ya ce ya ayyuha nasu ya ku mutane antumul fuqara wa ila Allah ku ne mabugata wajen Allah ku ne fakirai ruwan saman nan kawai in rike sai ku fara rarraba ido ko sai a ce to abin fa ya fara bashi mu je mu samu kwamishinan ruwa <laughs> za a samu kwamishinan ruwa ya eh, kuna za a ce ba guda hankali ya san ba aikin ofis ɗinsa wani shi kwamishinan na ruwa a suna ne waye mai ruwa akwai wani dattijo a nan a nan sokoto mun taɓa yin aikin hajji da shi ma'aikacin hukumar ruwa ne amma ka da shi ce baba mai ruwa ya ce a Allah adda ruwa mu ho kadai muka ne <laughs> gaskiya faɗa kuma gaskiya faɗa an tubul fuqara wa ilallah wannan iska in ya tsere ita ba mai rayuwa a cikin ha ba wanda zai iya rayuwa yan lahiya kan in ya rike shi kenan an tubul fuqara wa ilallah wallahu huwal ganiyul hamid Allah shine mawadaci kuma shine abun godiya in ya sha in ya ga dama yusibukum ya tafiyar da ku inji Allah to me kuka tare mashi duk sai ya share ko bai da matsala wa ya ati bi kalkin jadid zo da wata halittar daban ya sake zuba ta a nan duniya Allah ya ce wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba mai gagara ne a wajen Allah ba abu ne mai sauki ya share ku gaba da ya sake kawo su inji Allah Allah ka gafarta mana a waccan ayya ayar Allah madaukin sarki ya ce ya alizina amanu man yartadda minkum an dinihi duk wanda ya juya baya daga addininsa to bai cutar da Allah ba fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannu Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son Allah Allah yana son su kenan ku ba matsala bane Allah yana iya canja ku gaba daya a waccan aya ce wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum idan kuka juya baya ha kana dan yi wa addini aiki wata an baka haushi kace ka daina daga yau yana faruwa ko bai faruwa in mai wa'azi ne ce ya daina ya daina wa'azi in liman ne ce ya yi ritaya in dan agaji ne ce ga yi rufar duku ko in shugaban kungiya ne ce duk abin da nake ba a gani to na bari ai dama ni na sa kanka ka faɗi gaskiya zuwan gane dama ba dan Allah kake ba kai ka sa kanka an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba to amma akwai abin da za a daina ba abin da za a daina da saboda wani mai wa'azi ya bari za a daina wa'azi da gumi ya mutu an daina dan ban san wanda ya baba ta gaba jiyo amma an daina malam ibrahim ba mai shinkafa da ya mutu da an daina an daina malam jafar da ya mutu da an daina an daina ba a daina imam ikara an daina malam hudu ce kaji an daina duk wanda ya mutu ba a fasawa sai Allah ya kawo wani sai ya ci gaba da yi to balle kai fushi ka bari dama kai ke taimakon Allah ko Allah ne ke taimakon ka da Allah ya baka dama ma kai ke ba ni ma ce maka ba in ban da rashin hankali Allah ya baka dama ka bauta mai kuma har ka ce wai kai zaka yi gori kai ya mununa alaika an aslamu

amma da annabi ya yi wani hukunci da ya saba wa ransu sai su fara cewa da Allah dube shi sanda a koyo shi daga nesa suwa suka karbe shi a nan gari ba mu ne ba suwa ke kashe wa tafiyar kuɗi ba yanzu ana samu ko ba samu saboda wani yana dan taimakon suna an zo harkar siyasa ta dan hada ku mu ne fa muka tsaya musu in ba dan Allah kake ba dai na ga za a daina wallahi addinin bai tsaya bai bai bai tsaya addinin bai tsaya to suna wannan surutun sai Allah ya ce mun nuna alaika ka ji har suna maka goriya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aslamu wai dan sun musulunta da ka musulunta ba Allah ne ya taimake ka ba ba Allah ne ma baiwa ba ba Allah ne ma ni'ima ba da ka haddace Qur'anin ba Allah ne maka ni'ima ya maka baiwa ba kai ya kamata kai wa Allah gori ko Allah ne ya kamata ya maka gori ya mun nuna alaika an aslamu da Allah ya baka dukiya kuma ya baka zuciyar ka kashe musulunci dukiya ba Allah ne ya taimake ka ba waye maka baiwar Allah mutum nawa suke so su yi Allah bai ba su ba kai ya kamata kai wa Allah gori ko Allah ya kamata ya maka gori Allah ya ce faɗa musu la tamunu alai islamu musulunta nan da kuka yi ba ni kuka yi ba saboda haka kuka zo kuna mun gorin ku musulunta ba ni kuke yi ba ba wa kuke yi ba ba ni kuke yi ba wa kuke yi ba Allah kuke wa indan Allah kuke balillahu yamunnu alaikum Allah ne ya kamata ya muku gori an hadakum lil imani da ya shirye da ku zuwa hanyar imani yasa kuka gane addini kuka gane sunna da Allah ya ga dama da kai wani ba ma guje ne za a haihu kan dutse kana yawo rana. ba Allah ne ya ga dama ba ko kuma kana can kana kai ma Allah uba Allah da Allah ruhu mai zarki a coci waye ga dama ya baka imani waye ga dama ya baka sunna da yanzu kana can kana yi wa kabari sujada waye ga dama da kana nan kana cikakken dan gargajiya ana ma kiɗa in an yi ganji an yi ganji ka ya ɗaurawa kana kai ne kafur kafur namijin kafiri kai ba kafiri ba kafir kafiri kafirci kai ne arne baka sallah baka salati baka cin mai sallah wai fa musulmi ne <laughs> saboda tsabar gargajiya da maguzanci Allah ya ka gane sunna bai kamata ka gode wa Allah ba to Allah ya ce in ya ga dama zai iya tafiyar da ku ya kawo wasu Allah ya ce wannan ba bai wahala ne a wajen Allah ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce me ya gaba da rama man kana yuridu al-izzata khalilla من كان يريد ثواب الدنيا من كان يريد ثواب الدنيا فإن عند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا الله يتي من كان يريد ثواب الدنيا هذه عمله wanda ya kasance ladar duniya yake so da aikin shi abinda kai duniya kake so Allah ya biya ka ba a lahira ba amma dai yi rashin hankali eh Allah yake to ladar duniyar da ta lahira duka tashi ce me yasa baka nema duka ba akalla akalla ka nemi duniya kuma ka nemi me ka nemi lahira me ko ka nemi duniyar kadai ka zama cikin faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min kala maimakon ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ya zaka tsaya ka nemi duniya ce? ka hada da lahira ma mana ka nemi hasana a duniya lahira ma ka nemi hasana maimakon ka nemi hasana a duniya lahira kuma ka ce ko musu idan ka samu babu matsala duk nemi hasana hasana a duniya hasana ina saboda fa inda Allah sawabu duniya wal akhirah ladan duniya da ladan lahira duka na Allah ita duniya matsalar ta shine ba wai dole ne dan ka baka ka samu ba ba dole bane ita lahira ce ba mai nema ya rasa amma duniya fa kana iya nema ka man kana yuridu al ajilata man kana yuridu al ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid to kai shi ka baro وجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا wannan shine matsalar duniya Allah ya ce man kana yuridul ajilata wanda yar gaggawa yake nema yar waya waya kun san yar waya waya duniya yake ita ce yar gaugawa al'ajira yanzu nan kamar kiftawa da bismillah an gama eh? yanzu sababbin gwamnonin da aka rantsar shekara takwas yanzu ana magana sun zama shekara takwas shekara takwas ana magana ta yi ne ta gari kamin su wasu sun yi takwas ta yi ne yanzu wanda ya shekara takwas can baya yana ganin kamar a mafarki ne ya taɓa zama gwamnati kamar a me wallahi kamar a mafarki kamar a mafarki ya taba zama gwamna kamar ba wai da gaske ne ba in ya shiru ya rutsa ido ya tuna wata rana an yi convoy ana masa jiniya ss in ya bude ido ya ganshi shi kadai sai ga kamar mafarki ne abu <laughs> yar gaugawa ke yar yar gaugawa in ka same kudin da ya taba yin kudi suka kare sai ga kaman bashi An bashi shi da tsohon labari kamar mafarki to ka same ta ma kuma kada ta kara shekara 60 ne ko shekara 70 kadan ke iya wuce wannan kun gane matsalar duniya kada gawa ke da kaje mata za ta kwashe maka kawawa to balle wanda ya mutu yake kabari sai ga kamar a mafarki ya zauna a duniya wanda ya mutu yana ina yana kabari sai ga gaba ɗaya duniya ma kamar a mafarki ne ya zauna a ciki Allah shi to duk wanda wannan yar gaggawan yake so to ajjalna lahu fiha za mu gaggauto masa a cikin ta abin da yake so a Allah ya ce ma na sha'u abin da mu muka gada mu bashi sai yawa miliyan 100 kake so Allah ya baka fam 50 yace ya ishe ka to kai saka kwato sai dai a barka kullum a duniyar mafarki in ka ga ta rushe shi mota ta wuce tana walƙiya ka cize yatsa ka ce duniya rakiya muka zo rakiya rakiya rakiya ba rakiya ka zo duniya ba sai ran mala'iku za su raka ka wuta ranar kai za a raka kun gane karatu ajalla da fiha za mu gaggauto masa a cikin duniyar abin da yake so a ma sha'u abin da mu muke so in ji Allah dan wanda za mu bayar din ma Allah ya ce liman nuridu ga wanda muka ga daman bashi sai Allah bai gida man baka ba haka za ta bugawa kaga ba sana'ar da baka yi ba ka sai da gwanjo ka yi yawo da takalma ka ina da buhu ka cikon auduga ka fafata layi yana tafa ka yi sai da tumatir an ce takin zamani ke ci ka buga ba ka samu ba ka black market nan ma ka fafa ta kudi sun gagar samu aka ce kai siyasa ake shiga a samu kuɗi kai alkabara ka fada siyasa duk jam'iyyu na ba wace baka taba danawa ba kuma kowace jam'iyyar Allah ya kyale ka duk wacce ka shiga ita za ta fadi idan ta fadi ka cizo yatsa, kai bakin ciki kai ta matsowa da kyar da kyar a fara karɓar ka sai ka zama dan gida sai ka sake ita gani kashe ni kuma sai wata ta sake ci sai a sake bari ka tasha suna wata tasha a karo tashar bala sai a barka a tashar bala sai Allah ya gara ba shi ko ma naka yi cin ko baka ta shan wahala ko baka samu ba baka yi me ba to Allah bai gida maka samu ba zai ka samu ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuri to da ma daga nan matsala ta kare da da sauki Allah ya tunda da duniya ka zaba bayan na hana ka duniya ka ci baka wahala a duniyar Allah ya ce irin wannan mutumin kuma sun maja'alna lahu jahannama salaha mazmuman madahura in kiyama ta tsaya kuma sai mu sanya mashi wutar jahannama mu girke mata ita inji Allah ya shiga ya ƙonu a ciki bayan yana babbako a wutar jahannama kuma yana abin zargi yana wulakantacce abin tunkuɗewa a cikin jahannama ma ƙasƙantacce ne Allah ya ce da zabi mashi kenan ba ce duniya yake so ba duniya hmm, iska kenan kin dade kina wahalar da mai kayan kara wallahi ba ga ta ba ta rinka ba ko ya ba من كان يريد حرث الآخرة نزل له في أرضه تودان دنيا ما ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب je ka suratu hudu man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha <laughs> nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yuzakkaruna alhayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون تصوبك يسوى لرمى أولئك أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبد ما صنعوا فيها ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون كيف يجد الله كي بقرأ كالدنيا ها Allah ya ce man kana yuridu harsal akhirah wanda noman lahira yake so me yake noman lahira kai shuka a lahira zaka girba shi yake nufi da harsal akhirah Allah ya ce ya yi noma mai albarka na zidi da har harfihi za mu kara maka cikin shuka ka shuka kwara ɗaya ka tuni ɗari bakwai ka shuka ɗaya ka tuni goma a ninka saba'in a ninka ɗari bakwai Allah ya ta ninkawa ne na zidi lahu fi harfi wa man kana yuridu harsar duniya wanda noman duniya yake so shi duk abin da ya shuka a nan duniya yake so ya girba Allah ya ce na utihi himina. za mu ɗan gutsura mashi abin da muka ga dama bashi a cikinta. ba abin da shi yake so ba sai dai da matsala take wa malahu fil akhirati min nasib a lahira bai da rabu ko kadan inji Allah kun ji hatsarin duniya ko matsala take dama da Allah ya halicci duniya magana biyu ya gaya mata magana nawa biyu ha yace ya ke duniya ikhdimi man khadamani wa akhdimi man khadamaki ke hidima ga wanda ya mai hidima wanda ya mun hidima ki masa ne hidima wanda ya miki hidima kuma ki bautar da shi ita yadda take kenan in dai ka tsaya ka rike Allah Allah kake bauta ka koma zuwa ga Allah talauci bai kashe ka a duniya Allah sai baka wadatar zucin da bai ba mai arziki ba sai ga jin daɗin rayuwarka da kwanciyar hankalinka wanda ya tara duniya ma bai da shi ka fi shi jin daɗin rayuwar duniya ka fi shi me wani yana magana sai mamaki imam bukhari ne gujira ba mu labari wani dan wane ne sun zauna tare da wani tare suka taso amma wancan ya samu yin karatu shi bai samu yin karatu ba karshe wancan din ya zama dan boko babba har Allah ya addara ma ya zama gwamna to ran nan sai tuno da wannan talakan aboki shi da tun ana kanana tare aiki sai ce a neman mun shi yake bake shi yana naka ce kai gwamna na neman ka ya tashi da murna karo da farko shiga gidan gwamnati suka je suka zauna gwamna ya sake jiki da shi da yake ba abin nan mai tawali ya sake jiki da shi suna tari ya labarin kaza ya lab ana taɗin abin da ya faru a baya sai aka bugo gwamnan waya sai ya waya to gwamnan ya dan samu lokaci yana magana da waya bayan ya gama waya kafin ya gama waya shi shi wannan talakan bacci ya kwashe shi bayan ya gama waya sai wayo yana mishi magana sai ga shi yake wani shi wani shi ka?" har ya fara gwarfi ya kama shi ya girgiza sai rubi ya yi firgigi ya bude ido sai sai ranka da kai hakuri ka san wannan dan sanyi sanyin ba mu saba da shi ba sai ji gwamnati na cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kan talakawa kun ji ku kan talakawa kun ji dadin ku sha rangane ne magana da kake da ba ko ba manya kuna zuriya a ni da banda masarar da zan ci gobe kan tana ji daɗi da gwamnati yace wallahi ba zuriyar ka nake ba tsakani na da Allah nake gaya maka yace yanzu wai waya nake ka na gama bacci ya kwace ka yace ka gari ne yace yace wallahi bai iya bacci sai na sai na sha maganin bacci ko amin allura bacci saboda bala'in fitina da ta sani a zai iya kwana har gari ya waye ido na biyu gani a kwance ina juyawa in ya gagara sai dai in tashi in yi sallar nafila ko in karatu qur'ani da rana fitina ina son lokacin bacci ya gagare ni sai zan dan kishin gida sai a ce ai ga wakilai daga majalisar suna so su kuma ka san bil nan da aka tura ba a gama tattaunawa kansa ba sai in fara bacci in dawo in zauna in san gama na ɗan yi haka zan kwanta sai a zo a kiran kare daga kungiyar yan ba. ka san su kuma su ne masu kona kaya da rikicin zabe ya tashi sai su sake bude ido sai in sake zauna. su zo in gansu in na sallame su zan dan kishin gida a ce to kungiyar lauyoyi sun zo ka san ko an samu matsalar zabe wajen su ake koma sai in na lillahi in ji kaloktin in yi obator in sha in wanke ido in goggoge in yi fiki fiki in sake dawa in zauna sai na yi haka da sauransu sai a ce ga wani kwamiti daga <laughs> ya ce amma kalle kai kawai yace kuma in ba sa'a ne ba irin wannan baccin na rasa shi a duniya yace ko na sauka wanda zai haɗin ba lalle ya iya rike amana ka ba yana iya ƙara kunnu man fitinar da har yanzu dai irin wannan baccin ban ƙara samu shi yace wallahi ka gode wa Allah ni'ima ce Allah ya muku ba ku gane me ce ce ni'ima ce Allah ka gafarta mu Allah ka ba mu ikon ka tsantsan da wannan duniyar da muke ciki to shine ayar da Allah madaukin sarki ya karanta mana Allah ya ce man kana yuridul hayata dunya wa zinata ayar da Allah ya kara mana ta mana Allah ya ce duk wanda ya kasance rayuwar duniya yake nufi da kyalekyalanta Allah ya ce nuwafi ilaihim a'malahum fiha to za mu cika musu ayyukan su a nan rayuwar duniya duk abin da kai a nan duniyar Allah zai biya ka Allah ya ce hun fiha la yukasu zan mai da komai nashi da sayarwa ne da aikin nashi za a biya shi an gane in ka yi taimako duk abin da ka yi na kwarai sai Allah ya ce to kudan bashi lafiya ta sati biyu saboda wannan ku bar mai idon shi ci gaba da gari saboda wannan ku bar kunnan sai ci gaba da shi saboda wannan duk abin da kai na kwarai a duniya a nan duniya Allah zai biya Allah ya ce wa hum fiha la yukasun babu abin da za ta yi musu Allah ya ce ma ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar Allah ya ce waɗannan sune waɗanda a lahira da wuta ba abin da suke da shi inji Allah wa hamida ma sana ufiya duk abin da suka yi irin wanda ake ba masu imani lada a lahira ta su ya rushe wa batilun ma kanu ya da duk abin da suka aikata suka kasance suna aikatawa ya lalace inda Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana Ke sa Allah ya ce fa inda Allahi thawabud dunya wal akhirah Allah ya ce wa kana Allahu sami'an basira Allah ya kasance mai ji sannan Allah ya kasance mai gani yana jin abin da kuke faɗa yana ganin abin da kuke aikatawa Allah ka gafarta mana shi yasa babu abin da ke da dadi da sanya zuciya kamar Qur'ani wallahi duk sanda ka karanta irin wayannan ayoyi in kana da imani sai ka ji matsalar duniya ta zama ba komai ba Abu Sufyan bayan ya musulunta sanda yazo zai mutu an kewaye shi ana kuka yace ku yi mun addu'a na cika da imani yace wallahi ran da na karbi kalmar shahada a wajen Annabi da gangan ban taba sabawa Allah ba bai taba sabawa Allah da gangan yace ko duniyar nan da kuke ganin ta eh, ban dauke ta komai ba aka ce ya aka yi yace ni na sa dinka balle kafani na da. kuma na tura kabari na da kaina in na ji duniyar nan za ta dame ga wani abu na duniya zai dame sai in je in wanka wankan da ake wa gawa sai in sa likafa ne sai in shiga cikin kabarin in kwanta sai in shiga cikin kabarin da ya tunani wata ran fa haka za a dauko ni daga ni sai wannan a sa ni cikin wannan rami a ɗora itace a sama inda ko motsi ban yi a mai da kasa a binne ni an gama da ni har abada sai in ji duniyar nan ta zama ba komai ba a cikin zuciya sai in da kuma ci gaba da bautar Allah da haka nake wa kaina check and balance to wani ko tare mutuwa ma bai so ai wallahi wani ko tare mutuwa bai so ai da kun zo ana tare kace Allah sarki ya zo ta rana fa dukkan mun za mu mutu sai ce kai matsala kake nan shi yasa baka da dadin tadi mutane suna zaune lafiya ka kawo musu magana mutuwa wai shi taɗin mutuwa ma bai so a mashi shi abin da yake zo duk sanda kitabi ka bashi labarin wani katafarin gida da ka gani a Abuja wata ko mota da aka ce ta shigo ana fiye da ita miliyan arba'in to a lokacin da shekara ta yi in ba ta in duniya za ka masa ba shi kan ka kawo lahira ka kawo mutuwa eh, mutuwan nan wasa ne wata ran za ka gani ba dai ta tsallake ka ta dauke wani ba to wata ran wani za ta tsallake ta ɗauke ka ko ka so ko ka kuma abin da zai faru kenan ko na so ko na ki abinda da zai faru ke duk yadda ka kai duk yadda ake santa da akwai wanda saboda tsabar yadda ake kauna shi ba zai mutu ba da annabi Muhammad da zai mutu akwai wanda ake so kamar shi ran da ya mutu sai na abar takobi ya zare shi duk wanda ya ce ya mutu zai sare kai shi to balle kai mai kuɗi ne kana mutuwa ana murnar za a raba gado akwai wani yaro babansa mai kuɗi ne in ya fito amma uban ya mutu cikin wahala in ya fito yara yawan sai suka lissi dan alhaji ya ce ya sai ce Allah ya kargiwa ya ce mu sha nama ba sai zo na uban ya mutu zai bakin ciki murna zai wa ma zai damu dan ka mutu eh wa zai damu in kai sarki ne kana mutuwa masu gadon sarauta za a rinka cewa mun ji ba ta fado su ba ta kai suke bai ta kamun kafa ya za su hau suke haka ne in kana ce mana local gama kana mutuwa sai a fara ce dpt murna ba shi ma sai a fara abin nan da masu masu kallon hadarin kaza sai ga an fara ranka dare ranka dare tun daga wajen jana'iza za a fara baki ranka tun kame a rantsar da shi haka ne to balle kai ga wanda da ya mutu wani ya zara takobi ya ce duk wanda ya ce ya mutu zai sare kai shi ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tace wallahi ban yadda annabi ya mutu ba sai da naji karan magirbi ana tunan kabarin sa sannan nayi da ya mutu annabi Muhammad sallallahu alaihi saboda haka wannan duniyar da kuke ganin ta ku yi takazar da ita inna lillahi ibadan futana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin wadana wa takazu salihal a'mali fiha hukm akwai masu basira masu wayo cikin bayin Allah waɗanda suke very brilliant very intelligent su anene ne wayannan dallakon duniya sun yi wa duniya suke uku saboda suna tsoron fitinar da ke ciki sun san halinta sai da na aliyu da dare wani bawan Allah yana bada labari ya ce na ganshi a cikin masallaci bai sai na cikin masallacin ba masallacin akwai duhu yana sallah ya riƙe gemunsa yana kuka hawaye yana jika masa yana yake duniya ne kika tinkaro ne kike so ke yaudara ni a yana kari suke salasa tsalakan laraja a tafi yana na sake ki saki uku sakin da babu komai a cikin shi wayannan su ne masu wayo a cikin bayan Allah su ne wayayyu ɗallaƙo duniya wa kafin fitina nazaru fiha suka tsaya suka yi wa duniya karatun ta da tsu falan ma alimu yayin da suka gane duniyar nan annaha laysa bi hayyin watsana, ba wurin zama ne ga dukkan mai rai duniyar da kai wata sai ka tafi ka barta sai ja'alu halu jakar sai suka dauke ta kamar wani kogi ne ha ita duniya sai suka dauke ta menene kogi ne wanda suke so su tsallaka wa Sani salihal a'mali fiha sufuna sai suka rike kyawawan ayyuka suka zama su ne jiragen ruwan da za su shiga su tsallaka wannan kogi wanda masu wayo a cikin bayin Allah kenan Allahumma ja'alna minhu ya Allah ka sa muna cikin masu dabara irin wayannan a cikin bayinka ya Allah ka gafarta mana shi yasa Allah madaukin sarki ya ce wa kana Allah Allah ya kasance sami'an mai ji ne sannan basira mai gani ne duk abin da kuke yana gani Allah ka gafarta mana wani bawan Allah taimakon marayu ta hannun imam da bagin ardo ya ba da buhu goma haka ne na shinkafa kuma shinkafar mata dangote Allah ya saka da alkhairi Ina akwai marayun da za su ci shinkafa da sallah Allah ka saka mashi da alkhairi shi kuma Allah ka da shi shinkafar aljanna na'am sannan yana neman addu'a Allah ya shirya masa iyalansa ya albarkaci dukiyarsa ya Allah ka shirya iyalan wannan bawan Allah Allah ka sa wa dukiyarsa albarka wani bawan Allah ya ba da buhun shinkafa daya tallafi wa kwamitin marayu Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka kara masa albarka wani bawan Allah ya aiko da naira dubu biyar wa kwamitin marayu Allah ka saka masa da alkhairi wata baiwar Allah ta hannun Bello direban gidan Mungadi ta aiko da naira dubu biyar Allah ka saka masa da alkhairi wannan baiwar Allah wani bawan Allah ya ba da yadi ashirin da biyar na shadda don tufatar da marayu biyar da kuma sadakar alkur'ani kwafi goma Allah ka saka masa da alkhairi shi kuma ya Allah ka shi tufafin aljanna wani bawan Allah ta hannun imam da bagin ardo ya ba da dila ɗaya ta turamen atamfa don tufatar da marayu wani bawan Allah dila guda ya kawo oh ta ma iso ku ce Allahu akbar Allah ka saka masa da aljanna a ranar tashin alkiyama wata baiwar Allah ta aiko da naira dubu biyu tallafi wa marayu Allah ka saka mata da alkhairi ka mata albarka in tana da miji ka mata albarka da yaya idan tana da su in ba ta da su ka ba su na kware wasu bayan Allah sun aiko da kofin Qur'ani daya da turmin atamfa daya Allah ka saka musu da alkhairi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاء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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin fi nnar ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ke gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta 24 ga watan ramadan hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar lissafin nasara ya yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar idan ba ku manta ba a karatu muna cikin suratul an kabut alarama sai allah maɗaukin sarki ya ce mai abin nan suratul rom sai allah maɗaukin sarki ya ce mai ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أولا آية كما يدمغ فلا سورة الروم Allah madaukin sarki yana ci gaba da nuna mana ayoyi da zamu kalla mu gane Allah mu gane matsayin Allah sai Allah ya ce wa min ayatihi yana daga alamomi da zaka gane girman Allah manamukum bil laili bacci da kuke da daddare inji Allah wannan hari da rana wa matiga ukun min fadlihi da kuma buge-buge da kuke na neman abinci kuna nema a cikin falalar Allah malamai suka ce ai wa min ayatihi manamukum bil laili wa batiga'ukum min fadlihi bin nahari wato yana daga ayoyin da za ku gane girman Allah yadda Allah maɗaukin sarki ya sa da daddare lokacin da kuke yin bacci ku huta da rana kuma lokacin da ake fafutukar neman abinci duk da cewa ana yin bacci da rana ba da dare kawai ake bacci ba haka ana neman abinci da daddare ba da rana ne wato kawai ake neman abinci ba amma dai mafi rinjaye dare shine lokacin da ake hutu ake bacci rana kuma shine lokacin da ake mai ake neman abinci wato wannan yana daga falala ta Allah irin wannan magana ce Allah yake nufi da yace wato alam naj'alil سورة النبأ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا وجعلنا النهار معاشا أها وبنينا فوقكم سبعا شدادا أها وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا نومكم وجعلنا ألم نجعل الأرض مهادا يوا والجبال أوتادا أها وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم خباتا يوا وجعلنا الليل لباسا أه. وجعلنا nahara ma'asha tambaya ce Allah madaukin sarki yake yi Allah ya ce alam naj'al al-arda mihada ashe ba mu sanya kasa ta zama shimfida ba kasa ga ta nan Allah madaukin sarki ya shimfida ta kuna rayuwa a kanta alam naj'al al-arda mihada sai Allah ya ce wal jibala autada sannan muka sanya wato duwatsu suka zama turaku waɗanda aka kashe ƙasa da su saboda ƙasar katarin ƙame katarin ka an gane wannan shine wani jibala da sai Allah ya ce wa ja'alna eh? wa khalaqnakum azwaja Allah madaukin sarki yace sannan muka halice ku wato dangi akwai maza akwai mata Allah ya yi ku nau'i biyu ba a yi ku maza zalla ba ba a yi ku mata zalla ba Allah madaukin sarki yace ashe ba mu aikata haka ba sai Allah ya ce waje Allah naumakum subata sannan sai muka sanya baccinku ya zama hutu in ji Allah maɗaukakin sarki duk yadda ka gaji ka gigita idan ka samu wuri mai kyau ka kwanta ka yi bacci wadatacce idan ka tashi da kanka ya yi nauyi sai ka ji kamar an sauke maka kaya da kana jin jikinka da nauyi sai ka ji ka koma saka yau gajiya da nauyin jiki duk gaba ɗaya ya sauka shine waje Allah kun? subata Allah ya ce waje allan laila libasa sannan muka sanya dare dare ya zama tufafi a gare ku abinda ba za ku iya yi da rana ba da daddare sai ku iya tunda da daddare kana iya tuɓe riga ka shimfiɗa tabarma kofar gida ka kwanta za ka yin wannan da rana da rana ba zai yiwu ba idan kai kuma a rinka tambayar ka a ji lafiya ko ba lafiya ba shine waje allan laila libasa Allah ya ce waje allan nahara sannan muka sanya wato yini ya zama mai ma'asha lokacin da ake buge-bugen neman abinci da an ce gari ya waye wani ya nufi ofis wani ya nufi gona wani ya nufi kasuwa wani ya nufi buge-buge kowa ya nausa ya tafi inda zai je nemi abinci wato Allah maɗaukin sarki ya mai da dare ya zama lokacin da ake samun hutu wato ake yin bacci sannan ya sanya yini shi kuma ya zama lokacin da ake buge-bugen neman abinci malamai suka ce abin da zai kara baka sha'awa hasken rana yana daga abin da yake rage wa adam gani da rana ake yi zalla ba a yin dare da kowa zai makance da wuri amma idan rana ganin dan adam ya ragu idan dare yi shi yake wa idon dan adam cajin batir hasken da ka rasa da rana idan dare ya yi, sai wannan ganin ya sake mai sai ya sake dawowa wato duk wannan yana daga cikin falala da dare yake da shi da kuma falala wacce yini yake da shi da ba sa waɗan adam dare da rana ba da wani wajen neman abinci watakila a can zai mutu Wannan uwa yana ba mu labarin sun je kasar china ana ruwa suna cikin ɗaki wani baturen china yana cire takalminsa sai suke jin wari-wari suka ce warin me muke ji sai ce takalmina ne da nake cirewa shi wannan bature ya ce domin yau kwana uku ban samu lokaci da zan cire takalmin ba kwana uku bai samu inda zai samu natsuwa har ya cire takalmi ba takalmin yana kafa shi saboda tsaba buge buge neman abinci da buge-bugen rayuwa to yanzu wannan da ba a yin dare ai watakila a wajen neman abinci zai mutu to wannan shi zai nuna amfanin dare da amfanin me da amfanin rana shine wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ukum min fadlihi sai Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan yadda dare zai zo ya tafi yini ya zo ya tafi wani lokaci kaga daren ya fi yini tsayi wani lokaci kaga yini ya fi dare ne ya fi dare tsayi lokacin da dare ya fi yini tsayi to a lokacin ganima ne mai imani yake samu domin dare yana da tsawo sosai za ka iya kwantawa kai bacci isasshe kuma ka tashi kai wa Allah tsayuwar dare kai sallar nafila yini kuma ya zama dan gajere idan za ka yi azumin nafila babu wahala babu matsala saboda bai da tsawo sosai an ɗan rage maka lokaci maimakon lokacin da wato yini ya fi tsawo inda za ka rinka samun overtime idan za ka yi azumi na nafila wannan yana nuna maka falala da hikima da girma da ƙwarewa irin ta Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah maɗaukakin sarki yace inna fi zalika laayatin lalle a cikin wannan akwai ayoyi amma ba kowa ke ganewa ba sai Allah ya ce liqaumin yasma'un ga mutane waɗanda suke ji ba wai ana nufin ga mutane da suke da fangara fangaren kunnuwa ba ka ce ban da kurma ba shi ake nufi ba a nan gurin ji irin ji da ƙur'ani mai girma ya magana a kansa Ya ya alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الله يكي باين سنقوري سوني الذين يستمعون القول idan an zo ana magana ana wa'azi ana karantar da addini ana faɗin maganar Allah to za su tsaya su saurara in ji Allah maɗaukin sarki idan mai wa'azi ya wa'azi ya ƙare fayattabi'una ahsanahu sai su wato zama masu bin mafi kyan Abin da wannan wato mai magana ya ambata to irin wayannan masu sauraron wa'azi kuma su ɗauki umarnin Allah da umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ke cikin wa'azin su je su yi aiki da shi to irin wayannan mutane ake magana akan su da aka ce inna fi zalika laayatin qaumin yasma'una wasu malamai suka ce daga cikin qaumin yasma'una wato mutane sun kasu kashi biyu a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zamaninsa kaɗai ba hatta zamanin sauran annabawa mutane sun kasu kashi biyu tun daga zamanin annabi nuhu da annabi nuhu yake cewa Allah wa inni kullama da autuhum litaghfira lahum kullama da autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبارا النبي نوح يشي يا الله وإني كلما دعوتهم ni duk lokacin da na kira mutane na zuwa gare ka ya Allah da tagafira lahum domin ka gafarta musu Jalu a asabi'ahum sai su sanya yatsun hannunsu fi azanihim cikin kunnuwansu su toshe kunnansu wato ba za ma su saurare ni su ji abin da nake faɗa ba irin waɗannan mutane da aka samu a zamanin annabi nuhu akwai su har zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayanda idan annabi na wa'azi sai su toshe kunne dan kada su je, to kaga su basu zama kaumun yasma'una ba hmm. Rufail ibn Amir ne Dausi a lokacin da wato zai zo shi Makka da ya zo bakin kofar garin Makka sai ya samu su dattawa cikin Quraishawa wasu tsofaffi ya dauka mutanen kirki ne Rufail ibn Amir ne Dausi ya gaida su da ladabi da girmamawa bayan ya gai da su har ya wuce sai suka kira shi suka ce kai wannan yaro mun ga kana da hankali kana da ladabi to akwai mu mai maka nasiha don ta amfane ka yace to na gode na gode suka ce kaga wannan gari da zaka shiga garin maka yace eh mu mutanen garin ne mun san matsalar garin wato wata jaraba ce Allah ya hada mu da ita akwai wani yaro yana nan ya fito ana ce masa Muhammadu yana nan bai da aikin yi banda raba kan jama'a bai da aikin yi ban da raba tsakanin wa da kani sai wa da kani suna cikin bautar gunki sai zuga ɗaya, sai gaba ta shiga ya ce shi ba za a bauta gunki tare da shi ba matsalarsa hatta kai ga yana raba aure yana sa rigima tsakanin mata da miji aure ya mutu ya zagi allolinmu ya zagi iyayenmu da suka wuce ya ci mutuncin dattawanmu to wannan yaron idan ka shiga cikin gari ka yi taka tsantsan da shi ka kuskura ka je inda yake saboda kada ya ɓata wannan ɗabi'a taka mai kyau rufail ya ga tsofaffi ga shekaru ya ɗauka mutanen kirki ne ya ɗauka gaskiya suka gaya mashi ya ce to nagode nagode sai dai akwai matsala guda ɗaya ku faɗa min inda shi wannan muhammadun yake zama domin kada in je kusa da wurin balantana ya lalata ni suka ce kana da gaskiya kar ka je kusa da inda yake bakinsa kamar sihiri zakin bakin tsiya ne da shi da ya fara magana zai kalalla mai kada magana kamin ka ankara ya gama da kai irin yadda yan bidiya suke faɗa yaran su karku je wajen wa'azin ahlus sunna sai zaki wannan wannan malamin zakin bakin tsiya ne da shi da ka je yanzu nan zai su wasan cewa ba bakinmu ne ke da zaki ba me ke da zakin ayar da muke ja ta take da zakin ba baki muke da zaki ba mai ke da zakin hadisin annabi muhammad shi qur'ani zaki yake da shi inna lahu la halawa wa inna alaihi la talawa zaki yake da shi chakwai chakwai san ana karanta qur'ani duk yadda aka sai ka gane ka ce to wannan muhammadu zakin bakin tsiya ne da shi kuma wajen ɗakin ka'aba yake zama kar ka yadda ka bi ta kusa da wurin yace an gama to fa ne ya shigo maka ya harkokin shi har ya gama harkokin shi bai da ya je kusa da ɗakin kaba ba to yanzu ya gama abin da zai a garin zai koma gida sai ga to idan ya je garin su ya ba da labarin wani mutum ya fito a makka yana cewa shi annabi ne sunan shi muhammadu yana raba kan jama'a yana kaza yana kaza bayan ya gama ba da labarin aka ce to ya yake dogo ne ko gajere ne siriri ne ko mai kauri ne ya ce a'a ni ma ban gan shi ba za a ce kai labarin ka nan bai cika ba sai ce akwai bukatar in je in gano mutumin nan da ido na bahaushe ya ce samun tsegumi ya fi samun sisi akwai bukatar ya je ya gano shi har ya kama hanya zai nufi ɗakin ka'aba sai ya tuno an ce masa mutumin nan zaƙin baki ne da shi hmm. idan ka ji magana sa zai rinjaye ka sai ya tsaya ya ce to ya zai yi sai ya samo auduga sai ya toshe kunnuwansa in ya toshe sai ya magana in ya ji yana jin abin da ya fara sai ya ƙara toshewa ya ƙara danna wata sai bai ji in yayi ihu da karfi baya jin ihun da ya yi. yayi ce to shi shikenan yanzu an gama sai kama hanya bai burki ba sai dakin Ka'aba yana zuwa dakin Ka'aba kuwa sai ya samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi a dakin Ka'aba yana karantar da Alqur'ani to fa ya kura wa Annabi ido amma bai jin abin da Annabi ke faɗa can a cikin zuciyarsa sai ya ce to a ah, kai mutumin nan ya kamata ya ji wani yake faɗa ga baki shi yana budewa yana rufuwa sai dan kama audigar sai dan cire kaɗan yana cire audigar kamin ya mare ya toshe daidai lokacin annabi ya kwararo aya aya tana kwararowa sun rufe ta shige cikin kudan shi daidai sanda zai toshe sai ya toshe da ayar ta riga ta wuce nan take sai ya ta magana da bai taba jin irin ta ba ya ji wani usulubi da bai taba jin irin shi ba a cikin ransa sai ce kai da hankali na fa ana nema mai da nisa karai to su waɗancan da suka ce kai in saurare ni sun fi ni hankali ne kai in saurare shi sun fi ni hankali ne mutumin nan in ƙarya yake zan gane in masihirci ne zan gane na san masihirta da bokaye in waka yake yi zan gane na san yadda mawaka ke waka su ba zan wutar da hankali na in yadda da hankalin wani ba bari in cire in ji abin da yake faɗa idan abin da yake faɗa daidai ne in rike in ba daidai ba ne in bambar kayansa kun ga liqaumin yasma'una kenan sai ya kama auduga sai ya cire yana cire auduga sai ya tsaya ya saurari annabi yana wa'azi tun yana nesa wa'azi na ratsa shi yana matsowa kusa yana matsowa kusa kai karshe har ya iso wajen Dufail ibn Amir da dauti wato Dufail har ya iso wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai zauna gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammad sami'tu kalama qaumika fika wal ana uridu an asma'a mink yace ya kai Muhammadu na ji maganar mutanen ka kanka yanzu in kana da abin da zaka kare kanka ka mun bayani ina so in ji daga bakin ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara masa wa'azi a ja masa aya annabi ya masa bayani na hikima kamin ai haka wa'azi ya rasa dufail nan take sai ya haka dufailu ya miƙe ya kalli annabi da ya ce ya Muhammad yana miƙewa ya ce ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah ya ce na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kai manzan Allah ne annabi ce alhamdulillah nan take ya miƙe ya ce ya rasulallah inna dausan qad kafarat billah wa fashatihim zina fa arsilni ilaihim ya rasulallah yace ya manzan Allah kabila ta kabilar dausu sun kafircewa Allah zina ta yi yawa a cikin su ka tura ni yanzu in je musu wa'azi ya rasulallah kai ka ji sabon musulunta yaushe musulunta aya nawa ya haddace hadisi nawa ya haddace banda kalmar shahada ba abin da ya samu amma daga karɓar kalmar shahada yana jin cewa dole ya zama mai wa'azi shi ma ya je tallar wannan kalmar shahada ya isar da ita ga wa'anda ban samu ba ku gane da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka fahimci musulunci yanzu kai yau shekara ka nawa a musulunci ka taba yi wani wa'azi ya musulunta ka taɓa yi wani wa'azi ya daina laifi yanzu sai a samu wani iyamuri ya zo nan garin sokoto ba musulmi ba ya buɗe kemis yana sai da magani ko ya buɗe shago na sai da kayan gyaran mota ko gyaran kayan mashin in ya nan in aka yi rashin sa'a sai ya shekara goma a nan cikin garin sokoto ko ya shekara goma a kano ko shekara goma a gombe idan aka rashin sa'a ka samu ba a taɓa samun wani musulmi da ya zo ya mashi wa'azi ya kira shi zuwa ga musulunci ba an masa adalci ba a taimake shi ba ba a masa adalci ba ya kamata wannan addini mai tsafta ya zama mun ɗauke shi muna tallasa muna yaɗa shi babu addinin da mutane ke son sa kamar wannan addini na musulunci da a ce ana ɗaukar nauyin da'awa ana zuwa ana wazi ana isar da saƙon Allah wallahi fitinar da ake fama da ita tsakanin musulmai da wayanda ba musulmai ba a Najeriya da an samu ta kun ga 'yan Niger Delta da ake ta rigima a kansu 'yan ina na dalta masu sace masu haƙo mai to a najeriya ban taɓa sanin kabilar da ke saurin kalɓar musulunci kamar wannan kabilar ba mutane ne masu san musulunci masu saurin karɓar islam da kun je kun musu wa'azi nan take suke musulunta mun je jihar rivers a naija delta wa'azi abin da zai ba ku mamaki wallahi akwai wani gari da muka je sunan garin nowa kamin mu fara wa'azi sallah ake ana sallah azhar an daidaita sahu galiman a gaba arna sun zo sun kewaye mu baka san iyakarsu ba suna kallon yadda ake sallah cikin natsuwa da tawali'u wallahi kamin mu ga masallar Allah kadai san wa'anda suka musulunta ba a ma fara wa'azi ba wata arniya ana cikin sallah za ta faso sahu ta ce da ita za a yi sallah akwai wacce ta kutso cikin sahu yan agaji suka tare ta ta kalle su ta ce why now wai saboda mai za a tare ta aka ce you are hede headed kanki a bude ba lullubi ba dan kwali ba rufi ta ce oh god birkila baro mi wa hankaci sai ta karbi haran hankici ta kulla abin da ya kudutar mutane ne masu son musulunci masu sauran musulunta sai dai sun musulunta a rasa wa zai zauna ya karantar da su addini akwai dan yana gaya mun akwai abokinsa gidan abokin suka je duk ba musulmi a gidan sai lokacin sallah yi, sai ya ce abokin ya kawo masa ruwa da buta ya alwala aka kawo masa aka kawo mai tabarma yana alwala baban abokin wani dattijo ba musulmi bane ya tsufa sai ya kura sai ya kura wannan musulmi da ke alwala ido sai ya kira dan nashi sai ya to shi wannan da zafi ya dame shi yana wawanke hannu yana jika fuska ku kai mai ruwa ban dake wanka mana sai dan yace masa a fa zafi ne ya dame shi ba alwala yake me alwala yace wani abu ne da musulmi suke yin za su yi sallah me sallah wani abu ne da musulmi suke yi suna bautawa Allah suna ganawa da Allah to sai sun wawanke gabbai kamin su kun san wani abu sai da tijo ya ta kallon wannan bawan Allah ya gama alwala ya ga ya fuskanci alƙibla yana sallah cikin natsuwa da kushuri ya gama sallah ya sallama ana gamawa sai da tijo ya ce a kira masa wannan musulmi ana kiran shi yana zuwa ya ce ina son wannan addinin naka a kansa nake so na mutu a koya mun yadda ake shiga wannan addinin mutane ne masu son addini matsalar da ake samu ba je an karantar da su ba ba je an yi ne ba ba je an ilmantar da su ba idan aka karantar da su aka ilmantar da su matsalar ta kare ko bata kare ba matsalar ta kare Allah ka ba mu iko ku ga dufail kalmar shahada kada ya samu wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yana cewa a tura shi je wa'azi annabi bai ce masa a ta sai kai karatu da yawa ba annabi ya ce maza tafi je ka ci gaba da musu wa'azi Rufail ya je wa'azi yayi wa'azi suka ki su saurare shi yayi wa'azi abin ka da sabon mai wa'azi sai ya fusata sai da zama jaman Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah inna dausan qad kafarat billah wa fasha fihim zina fada'ullaha alaihi yan kabilar dausu sun kafircewa Allah suna ta zina an musu wa'azi su yi kunnan kashi ya rasulallah ka yi addu'a Allah ya rugurugu da su ya miƙe su ya markaɗe su a huta kaji sabon mai wazi ka san da kaji mai wazi na wazi na tsine muku saboda muku saurara ba sabon mai wazi ne Shi shine ya wa'azi ya wa'azi abun an a karɓa sai ya fusata ya zai ya Allah tunda yi wa'azi ba su ji ba ya Allah yana faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi daga hannu zai fara addu'a fa yana yawa sun shiga uku ya dauka annabi zai ce Allah ya halakar da su sai ya ji annabi ya ce Allahumma hadi dawsan Allahumma hadi dawsan ya Allah ka shirye da yan kabilar dawsu ya Allah ka shirye da yan kabilar dawsu yace ko ma ka ci gaba da yi musu wa'azi yana zuwa ya ci gaba da yin wa'azi cikin gajeren lokaci albarkar addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga rabin yan wannan kabila gaba ɗaya su sun karɓi kalmar shahada kun san abin da zai baku shawa hatta sai hatta Abu Huraira radiyallahu anhu sahabin da ya fi kowane sahabin annabi ruwai ruwaito hadisai da yawa shi ma a hannun dufai ne musulunta a hannun wannan bawan Allah ya karɓi kalmar shahada sai gashi ya jagoranto al'ummarsa masu yawan gaske ya taho da su gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga da ya toshe kunnansa ana wa'azi baya ji amma yanzu ya bude kunnan wa'azi ya shiga da ya shiga yayi ne ya musulunta malamai suka ce to waɗanda suka yadda su tsaya su saurari wa'azin su ne ake cewa ya yasma'un ba waɗanda wa'azin ba suka ce ba za su saurara ba shi yasa duk abin da za zaka ci gaba da yi mu dai muna wa'azi zo ka saurara in muna wa'azi me in kana da rabon shirya wallahi sai ka gane wannan qur'anin ana karanta shi ana fassarawa in dai kana da rabon shirya wajen Allah to zaka shirya akwai wanda ya zo wajen wa'azin nan da daga can nesa yake tsayawa kada a ganshi ya samu ta illa su ya makale tun wa'azi yana ratsa shi sai ya fara matsowa har ya iso bakin kwalta ran nan sai kunar makin wake sai ya tsallaka sai ya tsallako wata ran cikin yardar Allah sai ya ga shiri a gaba ana wa'azi yana Allahu akbar ya gane me ya gane sunna ya gane shari'a Allah ka sa mu gane shirya sai Allah ya ce mai a gaba da rama ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ياي وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها الله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون الله يتو من yana daga alamomi da za ka gane girman Allah Allah ya ce yurikumul barka yadda Allah yake nuna muku walƙiya idan hadari ya taso sai ka ga ana yin walƙiya tana tartsatsi a sararin samaniya haka ne daga ina take fitowa ina take zuwa wannan shi zai nuna maka cewa iko ne na Allah iko ne nawa iko ne na Allah sai Allah ya ce kaufan ha wannan walƙiyar da ake yi tana firgitarwa tana razanarwa wa ma'an sannan kuma tana sa sa zuciya da fatan alƙairi me ake nufi wasu malamai suka ce kaufan lil musafiri wa tsama'an lil muqim idan kana tafiya matafi yana tafiya cikin daji sai ya ga hadari ya taso ana walƙiya sai gaban sa ya fara faduwa yana to Allah ya sa in samu gari kusa kamin wannan ya goce kaga shi yana cikin firgita da me da razana amma wa dama lil muqim mutumin da shi kuma yana zaune a gida mutumin da ke zaune a sokoto ga hadari ya taso shi kuma yana alhamdulillahi dama shuka ta fara yaushi ruwan wannan idan ya sauka gyada ta da masara da da kaga shi wanda yake zaune gida shi dama wanda yake ka hanya fa wanda ya je saro kaya a Kano dare ya mashi ya ga hadari da walƙiya sai ce to ya Allah ya sa da ruwan nan kamin ya sauka in isa gida domin warkiyar nan da ruwan nan ya goce mana akan hanya sai da Allah yi dama hitilar motar nan ba wata hitilar kirki ba ce kaga shi yana me kaufan eh wanda ke gida mafa kama wasu malamai suka ce wato kaufan wa taban wato kaufan din nan tsoron kada wannan walƙiya da tsawa da ake yi akwai lokacin da idan aka yi tsawa sai wani burbushin wuta daga sararin samaniya sai ya faɗo wani lokaci ya karya bishiya wani lokaci ya halakar da dabbobi wani lokaci ya yi ɓanna saboda haka idan aka yi kida aka yi tsawa ta yi tantsatsi sai ga mutane suna toshe su kowa yana neman inda zai nasu wa tsama'an kuma me tsama'an lilgai sannan ana cikin kwaɗayi da sare kwaɗayi da sare ne Allah ya kawo ruwan sama mai amfani shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya ga hadari ya taso iska ta fara tasowa sai fara addu'a ya Allah ina roƙonka alherin da ke cikin wannan iska ya Allah da alherin da iskan nan ta zo da shi ya Allah ka tsare ni daga sharrin wannan iska da sharrin wato da ta zo da shi haka annabi zai ta addu'a sahabbai suka ce za ga annabi ya shiga cikin gida ya fito ya shiga cikin gida ya fito in an ce ya rasulullahi hadali ne ruwa za a fa ya ce akwai wayanda suka gaji suka ɗauka ruwa ne aka musu ruwan bala'i hmm. annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da an fara ruwa sai fara addu'a Allahumma suku ya rahmatillah suku ya azam. Allahumma suku ya rahmatillah suku ya azam ya Allah ka ba mu ruwa na rahama ya Allah kar ka ba mu ruwa na azaba ya Allah sai ya ga ruwa an fara shi ya ci gaba to daga lokacin sai a ga fuskar annabi ta warware yanzu kuma yana ci gaba da fulmushi yana ci gaba da fara'a saboda an fara ruwa wani bala'i bai sauka ba idan aka ci gaba da tsuga ruwa ruwa ya zama tsuga shi ake tsuga shi ake to manzo Allah kuma sai sake dawo addu'a sai ci gaba da me addu'a sai rinka cewa Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ta addu'a saboda tausayin wannan al'umma har zuwa lokacin da za a dauke ruwa kenan kun ga yayin da ake tsawa ruwa yake zuwa akwai abun tsoro a ciki kuma akwai abun murna da farin ciki da kwaɗayi da sare a ciki sai Allah ya ce inna fi zalika sai Allah ya ce wa yunzilu sannan Allah yana saukarwa minas sama'i daga sama ma ma'an ruwa Allah ya ce fayuhyi bihil arda ba'da mautiha sai Allah ya rayar da ƙasa bayan da ƙasa ta yi ne ta mutu yanzu da Allah ruwan da ake shekawa a ƙwalar ruwa daga Sokoto har ya gudu a ƙasa idan aka ce da jarka jarka za a siyo a rinka zubarwa a ƙasa sai ya sai ya kwarara yayi gudu ko ina titin Sokoto da lambatu a Sokoto ruwa ya bi da Allah jarka miliyan nawa za a zubar da Allah kuna da kuɗi sakwatawa da za ku iya sayi ruwan nan amma wa ke ba da ruwan Allah shi yake ba da wannan ruwan fa yuhyi bihi al-ardh ba'da mautiha sai Allah ya rayar da ƙasa bayan da ƙasa ta mutu ƙasa ta bushe Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan ayatin akwai ayoyi da za su sa ka gane girman Allah amma sai Allah ya ce liqaumin ya'qiluna ga mutane da suke da hankali ashe mutane da suke yawo nan ba dukan su ne masu hankali ba mm. ba dukan su ne masu ne ba masu hankali ba akwai waɗanda ba masu hankali ba ne akwai wanda yana tafiya ne amma bai da bambanci da dabba bai da bambanci da me dabba akwai wanda qur'ani ya sifanta su yace wala qad zara'ana li jahannama wala qad zara'ana li jahannama kathiran min al-jinni wal ins yaya suke lahum qulubun la yafqahuna biha sannan ولهم أعين لا يبصرون بها سنة ولهم آذان لا يسمعون بها بامو مثال سو أولئك كالأنعام بل هم أضل Allah أولئك هم الغافلون الله يشي ولقد زرعنا لجهنم حقيقة من حالي كادم Allah. جهنم إن yawa الله كثيرا ديوا بادوكا ديوا من الجن والإنس دقا متاني دا الجن akwai mutane da aljanu da Allah ya halitta su amma ranar tashi alkiyama abincin wuta ne wuta za a babbakar su kamar mai tambaya ya tambaya ya Allah su waye Qur'ani baya kiran suna Qur'ani baya baya kiran suna sai Allah ya ce lahum qulubun amma ga sifar eh suna da zukata zuciya ta iya ta tsara musu ya za su samu duniya ya naira dubu za ta koma dubu ɗaya ɗari biyar a eh? sun san yadda za su yi wannan ya zai yi ciwa da biro a ofis ya ƙara biro ya san yadda zai yi wannan ya zai yi babakere alhandamization duk wata rikita rikita duniya zuciya za ta iya shirya masa amma la na biha sai dai ba ta fahimta addini da zuciya ka ja aya ka ja hadisi amma da kiki ne bai ganewa sai Allah ya ce hum a'yunul la yubsiruna biha ga su da ido dara dara in ya ga mota zai kauce in ya ga rami ba zai fada ba zai sha kwana ha amma la yubsiruna biha ga wutar jahannama a gaban shi bai iya kaucewa bai iya ganin gaskiya la yubsiruna al-haq hmm. hum azanu hmm. ga su da fangara fangaren kunnuwa ba abin da kunnan ba zai sauraro ba amma la ya suma ya ba sa sauraron gaskiya da kunna kai Allah ka raba mu da wannan sifa Allah ya ce ula'ika irin waɗancan mutane da aka siffanta Allah ya ce kal kamar dabbobin gida suke kamar dabbobin ina me yasa ba siffanta su da dabbar daji ba dan dabbar daji ta fi dabbar gida waye dan dabbar gida ita ta fi kowa rashin hankali a dabba yanzu idan kana da tumaki guda goma sai yau ka kamo ɗaya a gabansu kayanka sai su ta kallo sai su ta be sai su ta kallo su ta ƙura ido har a yayyanka a daddatsa a soya a cinye suna kallo sai su ce Allah sarki tsantsai ya hau kan wance muka abin bai shafe mu ba sai a ƙara kamo guda ɗaya sai a ƙara yankawa haka za ka yi ta yankawa har su ƙare ba wacce za ta gudu ko akwai wacce za ta gudu yanzu ka ɗaya mutane guda goma ka aje su ka jawo ɗaya a gaban su ka yanka ka ce to yanzu ku za a kai ku kiwo a dawo sun ka je kiwo za su dawo to ba mutane ba ko dabbobin daji ba su yadda da wannan yanzu biri in aka kashe biri guda ɗaya maharba to in suka yanka shi a wurin sai sun binne kai da kafafun da fatar ba za su bari ba in wani biri ya zo ya gani bai ƙara zuwa wuri. gemun nan wansa ya kama da wuta sai ya me sai ya shafa wa shi ruwa shi yasa Allah ya ce ulaika kal an'ami rashin hankali biya ya kare wajen tunkiya da akuya to wayannan da kasan tumaki da awaki haka suke yau mala'ika mutuwa ya tafi da wannan wai shi bai gane shi ma zai mutu ba gobe mala'ika mutuwa ya tafi da wannan sai ce a bai shafe mu bai shafe mu ba tun a makamarta za ka ya fara tarihin duniya akwai wasu fa abokin su ne mutu irin mutuwar fujua din nan aka je ana jana'izar sa a makabarta ɗayan sai duba agogo ake yake ana ya sai wani kallon agogo yake yace wallahi an kusa a fara match din da za yi tsakanin uh, Arsenal da Manchester United lokaci ya kure wai ga dan yana sawa kabari wai amma shi ba lahira ne tunanin shi ba akwai match da zai je kalla ulaika kalana yazo nan ne ban manchester da tinkiya Allah ya ce balhum aban kai waɗannan sun fi dabbobi ma bata idan an ce maka mutum zai iya fin dabba bata in kai wasa sai abin ya gagara kama hankalinka kuma mutum yana iya fin dabba mai bata bata tana dabba tana iya fin dan adam basira yanzu idan aka ce maka akuya da dan taure sun fi ka basira sai gagara ganewa a yanzu idan dan taure yana bin akuya da barbara zaka ga ana ƙara ana gudu suna zagaye gida duk inda ta shiga ya bi a kewayo a furmutsa nan haka ne ko ba haka ba ne. idan yana bin ta da gudu ya matsa mata lamba sai ta tsaya in ta tsaya sai ta fitsari idan ta fitsari sai ya zura hancinsa karkashin fitsarin sai fitsarin ya ɗigo a ina a kan hancinsa sai ya sinsina fitsarin idan ya sinsina zai iya gane akuyar tana da ciki ko ba ta da ciki dama hanyar da ake gane abin da ke cikin mahaifa ta hanyar fitsari ake ganewa yanzu idan matarka ka kai ta asibiti a mata tef. dan a gane tana da ciki ko ba ta da ciki pregnancy test me za a ce ta kawo fitsari za a je ta kawo urine domin fitsari ta hanyar sani ake gane abin da ke cikin mahaifa to wannan na'urorin da likita zai hada yayi yi diagnosing ya gano matar tana da ciki ko ba ta ciki shi dokta dan taure duk Allah ya tara masa su a kwakwalwarsa ashe wani hamshakin dokta dan taure ba sani ba da ya tuntu da fitsarin zai yi diagnosing a kwakwalwarsa sai ya gane tana da ciki ko ba ta da ciki idan ba ta idan tana da ciki Allah ya hana shi ya bi akwai da ke da ciki sai kaga ya hada fuska ya sha muri ya bata rai ya ce kin yi sa'a sai nan ba ku gani ba ni kadai na taba gani idan ba ta da ciki to Allah bai hana shi bi abu ke da ciki ba sai kaga sai yayi wani kuka yayi wani cin taya na sai sake bin tarbi to yanzu ga dan taure Allah ya hana shi bi akuya mai ciki ya hakura kai kuma mutum Allah ya saukar da Qur'ani littafin da fi kowane littafi daraja ya turo maka annabi annabin da fi kowane annabi daraja ta harshen wannan annabi a cikin wannan littafi Allah ya ce maka karka bi matar banza amma har yanzu kana nan kana bin matar banza in duniya da gaskiya da kai da wannan dan tauren waje basira waje fi hankali waje sanin ya kamata waje bi ula'ika kal an'ami bal hum abal wani dan wace busuru kun za a san kwata dan taure busuru ake ce mai Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce inna fi zalika la ayatin liqaumin ya'qiluna ga mutane masu hankali Allahumma ja'alna min al-aqilin Allah ka sanya mu cikin masu hankali sai Allah ya ce ne a gaba alarama